a duniya da lahira don tsarkin sunayensa to sai menene tambayar muna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala la yuzakkihim wa lahum adhabun alimun akwai aiki saboda kanan ya kamata mutum in kana karatun ƙura'ani ka dinga ɗauka da kai ake magana sai ka fi ganewa in kuwa ka ɗauka wani can ake magana da shi to ya rige naka kuwa za ka yi ta wahala kuma ba wai wahala ba muskila ma dai sai an je lahira inda mutum zai tsinci kansa a shi yana zero yana zaton yana cikin musulunci Lallai, wa'inda ke ɓoye abubuwan da Allah ta'ala ya saukar na littafi in ga ilimin littafin kenan wa yastaruna samanan qalilan bihi suna sayan yan kaya kaɗan da shi mana kato mai ɓoye gaskiya ai galiba ne akwai abin da yake samu kina gudun kada ɗalibanki su fashe eh? to shi kenan sai kika haƙura da abubuwa da ake aikatawa na haram saboda ka ɗaliban ke su fashe kina samun ɗan kaza kina samun ɗan kaza har menene sai ke haƙuri kada a yi magana su watsa kada ta waje kar su watsa amma ke ko kya watsa wannan shine muskilin je zauna za su yi abun da suka ga dama a wurin ai eh, saboda wani yi suke wani kila ga kaddara saboda yana da matsayi yi zai dinga tambale ya ta soki burutsu yana kawo maka magana ga kaza ga kaza ba kuma ka dakatar da shi ka taka masa burki a matsayin ɗalibinka ne to ba za ka iya ba saboda ɗan abin da kake samu to shi kenan je kawo saboda haka nan idan misali mutum ya zo makaranta tilas ɗalibai kamar yadda su ɗalibai ne ka zo ne ka koya masu karatu a ashe kenan ba abin da suke so za a yi masu ba kada ki zaton cewa za ki zo karatu yadda kike so yadda kika shirya wa kanki haka za ki ba haka ba ne ba in ma malami ya zauna haka abin da kuka shirya masa shi yake bi to wallahi ba malami kuke da shi ba tasha kuke da shi ba tsallakar da ku zai ba wanda zai saba muku idan kuka saba shi ne ba kudin ku yake nema ba bayan ajiyar ko zai samu kaza ba da gare ku a'a ina so ya faɗa muku ne tsogoron abun da Allah ya fahimtar da shi ku zo in koya muku na nima na ɗauki wani ɗan lokaci amma nima fa ba iyawa na ba iya inda na iya nan shine zan koya muku shi kuma ni fa'ida na za mu bi abun da muka karanta kada ka zaton za ka ɗibo wani tatsuniyanka na gidan ko wani rayuwanka ko ni menene ka ce za ka canza mutum ra'ayi ka yi hattara tsakaninka da malamin kan dai malamin addini ne bai kyale ka ka ce za ka yi abin da ka ga dama a gare shi nemi abin da ke da ya zan yi kaza sai a gaya maka ga inda za ka ya zan yi kaza ga yadda za a ya zan yi kaza ga yadda za a ya za mutum ya sai tsara ya sau ne sai ce sai canza masa to ka shirya ba in dai har ya san abin da ke so baka canza shi in ku dama ta ina da wani abin da ke nema to kenan duk abin da ke yi, eh to in an duba ya kamata a yi shi kaza eh to in an duba eh ya kamata a yi shi kaza eh to in an duba eh to ba komai za a yi sakara to malam yan kwandalolinsa ke tattalawa ya sayar da addini da yan kudi kaɗan da yan kaɗan amma me gaskiya za a faɗa muku yin ba ta yi muku ba ku tafi shi ne kawai ka'ida innan lazi ya yaktumuna ma an zallallahu min alkitabi wa yashtaruna kun ganshi samanan qalilan yashtaruna suna sayan ma'ana da wannan adinin 'yan kuɗi kaɗan bihi da wannan ilimin ɗin ɓoye wanɗin da suka yi to me nawa ake ba mutum ɗan taro sisi eh, menene kaza menene kaza a kama kyauta kaza a ce a ah, ulai kama ya kulu na fi butunihim illan nara kin ga dai wannan almajirai ne ai tsagunan kan almajirai ake magana ula'ika wancanan ka masu haka ma ya kudun da asalin magana akan yahudawa ne ai an san zamu yi ne bisa aka kawo shi wayannan ma ya akuluna ba abinda suke ci a cikin su illan nara wata suke ce eh, lura da inda za a koma ainihin a hakan nan yake koma haka wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati kuma Allah ba zai magana da su ba gobe kiyama kin san magana ba zai magana da su ba irin magana mai daɗi sai dai ba laifi zai ke masa ku yi ciki eh ku yi ciki sai ne abin da zai biyo baya me ciki ayo Allah zai magana da yan wuta idan an yi sun yi roƙo sun roƙi shekara dubu kaza suna roƙon yan jami'an tsaro jami'an wuta a ba da rana da su dan huta babu an ku gaya wa Allah mu koma duniya an da a ƙarshe amsa roƙon Allah ya kai roƙon Allah shekaru dubbanni in an yi aqabun daga na abinda Allah zai fito ce ku ciki istau kamar misalin kin ga zaki kori kare ya kike ce masa tafi daga nan ko to wannan gidan masu kare ne ma masu kare da abinda ake ce masa gidan tafi daga nan inda wani abin duka kwada masa ko mukan ce ana ko mage za ta miki amai a ɗaki yaya kike mata ai ba da haka ka faɗi ba da balazana yadda kike saka kwaɗin za ki miƙe ne da gudu in kin sake ta ma miki da shi a nan da gudu ta ji kana kaza kaza da kai mata duka ma da mayafi da menene a samu ta tsallaka can ta je ta yawon nan to haka za a yi mata haka za a yi mutane ba wai irin eh, ku tafi daga nan ku fitar daga nan ina faɗa ne ayyana zai ce ta wasu dai wannan magana magana amma magana mai daɗi irin wanda 'yan aljanna za su yi magana da Allah da sauransu to ba za a ji wannan ba sau da kana illa dai irin wannan magana mai muni la yukallimuhum Allah yawmal mace to irin wacce magana wala zakihin kuma Allah bai sanya wa kayansu albarka ba su yi tsarki ba kuma ba za a samu su albarka ba kayansu abin da suka zo ladan su misalin kaga wanda ta yi aikin aka samu aikin ba ana ninka goma ba ainihin wanda ya fi tsoka daga cikin kaya ɗari bakwai kuma ana ninka abin da ganin akan ninka guda ɗaya dubu sau dubu daidai imanin mutum suna su ba samun haka la zaki hum azabun alim suna da azaba alimu ula'ika su wa'annan da ake magana wa'annan masu sayar da addini masu ci da addinin nan eh? wa'annan din masu ci da addini allazina na shara so su ne suka karbi bata huda da shirya eh bata ma'ana bata hausan ne haka hausan take yi mutumin da in ka sai abu ba ka ba da wani abu ne ka karbo ne abin nan ba ke kina da shiriya tare da ke kika ba da ita karbo bata kina da maimakon ki ba su ilimi ki samu ladan sai kawai sai kina ba su ilimi kina karban taro sisi ba wannan hata wannan abin da muke ta wani wula-wula muna ta wani wula-wula ya eh to yanzu dai ba mu da imani ne to yanzu dai ba mu yadda za mu yi ne zamanin ne riga ya juye da sauransu to yaya za a yi wannan ɗan tarosishin da muke karɓa a makarantunmu ya kwanda dai mutum ne yadda zai yi gaskiya kafin ya mutu in ma menene kana yin wannan kana karɓar sai ka yi ƙoƙari ka samu ɗan wani ko yan guda uku ko yan guda biyar haka wanda kake koya masa don Allah daga farko har zuwa ƙarshe yin wancan ka ci abinci da shi to wannan ka zami dai wanda wannan baka neman kwandalan shi hatta ma dallan shi baka so eh Allah saka da alheri wani a wannan duk alheri ke dai yi aiki da shi in kin yi aiki da shi Allah ya saka da alheri Allah ya taimake mu eh. bari wannan ta mutu misalin suna menene ne

to wannan wannan babu laifi a irin rayuwar da muke ciki tunda mutum shi ne wanda muke magana ana ta wula yanzu misalin Allah taimake ki ma matsayin ki na mace ki ga ɗan ki na kawo miki abinci ko mijin ki ya ɗauki nauyin ki ne zaki da su ba komai ki da gina iya karɓa wannan lalura ne ana iya karɓa kada ku yi kada kada ku yi wa karatun wani wurin wani fahimta mun san halin da ake ce a yanzu wanda zai je ma ya koyar da kakko samin shiga wani wani abu da zan kawo fita a gaban Allah a yanzu yadda aka waje yau mutum ya ɗauki littafi yanzu a ba gani ba a cikin mu a ƙasan hausa yanzu gaba ɗaya ba masu koyarwa sai mata su suka fi araha da ta zo aka kamata aya aka kamata hadisi ce to ba komai dubu biyar kawai za a baki ko wannan kuke samu ni babu ruwa na dubu biyar din ya isa to za a gani su ne suke koyarwa saboda menene da abin amma su mazan ba su ba su ma fara abin da to yanzu wannan ma ce mutum ko mazan ma ko wanda zai tsaya koyar amma bai da niyya cewar yi tunanin kar ku bari mu shiga bangare da yawa saboda amma dai duk da ya safi mu'amala ba inda za ku aure muku wannan muskilin din na cewar yanzu cewar masu muna maganar ɗaukan nauyi ne ku karatun ma ya gagara aha na tuno wata magana ce ta faɗo min akwai mutumin da ya samu malamin makarantar yaran yana koyar da su yake yaran su baro su zo su tafi lesson ɗin boko saboda kana malam ya za a ka tare su kullum da safe sai ka tare su suna karatu a wani maimakon su je su yi nazarin bokon su suna shirin za su jaraba a kaza kana tsammani za su lalace kaman ka ne su tsaya kawai koyarwa ga wannan mai janyo ba karban taro sai sun jiya mutum ba inda mutum ne kwaso ya shi kawo masa wannan magana gidan ya faɗa gaya masa wannan magana to saboda haka nan yanzu dai ku yi fattakullaha mastata'atun idan ana karatu nan karatun da muke muna magana madaran karatun ne idan kika ji karatun sai ki tafi kina ta sage-sage Allah ya baki hanya mafuta ko ba haka ba hi isa na kai taimako ai na ba ku ka'idan idan ka ga ba za ka fita ba ka duba ka duba ka ga ba mafuta to yi wancan ɗin kaza ka duba samun koda a gida kwara uku wanda kake musu don Allah wannan ka san ba ka karban komai auren su hatta madallan su ma ba ka ku ba haka na gaya muku ba to wancan din abin ya cuɗe a yanzu aka zauna aka ce sadaka da yan daina sadaka wanda zai baka sadaka to sai dai wanda zaka je ka yaɗa shi saboda ko da misali yanzu an turo maka ga miliyan kaza aikata kaza sai ka ɗauki waya ka buga to na ga kuɗi na ga miliyan kaza sun shigo alasa ka da alheri yan ko ba gaje sai ga matsiyaci yayin eh, na turo masa da ko yi magana ko godiya babu eh wancan lokaci ko an kai matsayin a karɓa ma a ce maka ga ka ba a ce maka ga miliyan kaza da Allah a yi musulunci da ya ce baka da kunya a ce baki da kunya in za a ki musulunci ni ne zan je in miki aikin ke ba za ki je ki aikin da kanki ba ni ne ɗan aikin ki in kina da kunya kina fara kenan baka san inda ake aikin bane ba saboda kana ki je ki aikin ki ke kika samu kuɗi ke ce za ki sarrafa kan ki ki ke abun abu na yin in kina neman shawara ya zan yi kaza ya zan yi kaza sai tsara miki i kaza i kaza ga wuri kaza ya dace da kaza tsaya a aikata kaza a daga zaman nake kin to saboda haka nan ku lura da karatun da nake muku hawa biyu ne akwai karatun da muke zaune a lalura za mu ci gaba tafiya da wa'annan matsalolin kafin Allah ya warware mana faran da Allah ya warware mana lafiya lafiya tun da babu yadda za ka yi kakkumanta han mushe an ce ya halatta mutum ya ce ballanta na kuɗin koyarwa ai bata kai mushe ba nake gani mushe wannan kana iya da hakan mushen alade ka gasa ka ce ba abin da za ka sha sai giya kana ya ɗaukan ka sha giya ka ɗora ranka to dole ai ku in ba irin ku ake koya wannan ba suwa za a koya ɗalibai za a samu 'yan ƙananan masu haɗa baƙi na'am

ɗari gaskiya ne sun fi daraja abin da ya janyo ne tsarawa ne ba a tsara ba yadda za a yi abin nan yanzu misalin a kaddara a ce Allah ya taimake ki ya taimake ki har yanzu alhamdulillah duk abin da ake dan adam an miki to a misali a ce kina da dama kina da floating kanki kin tsara makarantan kanki ko kina da form kin rubuta ka'ida zan iya ɗaukan ɗalibi ne kaza ko mai kaza zan ɗauki ɗalibai guda guda talatin misalin ko hamsin hamsin hamsin su kauce ban ɗauka amma ban ba komai amma ga sharuɗa cika mun malam za su cika sharuɗan mutane ne wanda ya in ka wuce daga in daga yau ne zuwa sati ya ƙare zuwa rana ce na gama ɗauka in kuna in ganye abun nan an samu shi kenan ko kuma ki sa kuɗin gidda ki gada kika ce dubu ɗaya ɗaya dubu ɗaya ɗaya wurin kina da ginin da za a biya dubu hamsin ya ce dubu ɗaya zan karɓa ina lili ce ba abin da dame ku masu koyarwa ko zan biya ku abin da zan biya ku amma ni ga ƙa'ida ke so ina son in fitar da wasu ɗalibai da ke son in fitar in an bani sau ga sharaɗi sharaɗi ba zuwa ɗaurin aure ba zuwa suna ba magana ne mutuwa a gidanku ba maganan kaza ina son za a bani ɗaliban ɗin ƙa'ida haka in ko ba haka zan kore bala za su ji kuma ba za su ji tsoron ketawa za su yi miki ɗa'a ta yadda za ki samar da irin waɗanda za ki samar da wanda kike so ki samar da in ko misalin ga kadara za ki gani sai an tafi ne sai tafiya ta tafiya za a gano da gaske ne za ki iya cika ko ba za ki iya cikawa ba ta inda wani ce to ai ni ɗana ya samu makaranta ya bari ya kuma ce ba komai je ka wani zo zai shiga wurin ce ah. gobe wata nan za ga an dawo da shi to ai yanzu ana so a dawo maka da ya ce a huce da kayan ai to yanzu in an samu hutu da in an samu hutu ma ku kai shi wani ni kawai ga abun da na dauka wa kaina na so zan shekara nan gaba ne ya ɗaya biyu uku to an wayi gari suna bin maganan ki kamar irin yadda suka yi bin magana sama da dukkan komai illa ya fi kici zangin da za a ce ai ba dan Allah kike ba in da dan Allah ne da iya duk wannan naki bayan in zan yi don Allah ai tsakana da Allah nake ba tsakanina da ku ba in zan yi don Allah sai ba aiki na biyo ta gidan ku na zai je gidan ku ba to in kika tsana kamalan za su ji muskila abun ba mu da shi ne kuma sannan in za ka je ka taimaka a ƙarƙashin su shi ma in ba sa ba taimakon ka ya ta sa banza ka je ka yi ka yi ka ɗauka ka tsare ka'ida ka tsare dukkan komai inda makarantar nan ba a karkashin ka take ba ba ka samun cin nasara kana kallo za a ke ta abin da za ka ke in ma suka ga fiskanci an juyo kanka ana abin ɗinka za su iya koraka makarantar to saboda haka nan wannan kawai dai a ci gaba da tafiya ku yi tanadi wa 'ya'yanku har Allah sa ko ka ba ku ɗan da ya ba ku ɗan da zai yi aikin to fa lillahi alhamdu sai ku tsaya ku tanada masa da shi amma yanzu mu tafi haka na'am alaikum assalam da ba su da wuri sai suka samu to sai aka samu wata baiwa Allah sai ta ba da duniyar an dai samu wuri sai an samu to shine sai aka yi shawara da wayannan ɗaliban ainihin wanda kake ko ba ka so na karantar hmm. wannan wuri da aka ba mu hmm, hmm. gaskiya

Eh, su kuma ba karatu suke a wurin ba ma bayan yi eh, to wannan sabot sab eh ba ba za ku a ka a kore shi in dai har misalin kyauta ne amma in sharaɗe aka yi na ƙa'idan koyarwar mun yi ƙa'ida da ku a koyarwa kaza saboda kanan ku ba za ki zo ki zauna ba tare da kin biya kuɗi ba wannan sai dai na wancan kuɗi to ai kuma yana da alaƙa me yasa za a korin yamma eh. Eh, gaskiya wannan din ba zai yi saboda in an koran na an kore shi ne saboda kuɗi saboda an kore shi ne akan karatun saboda dai ta aka ce to an cire shi daga cikin jama'a wanda ake karban taimakon su amma je zana ci gaba da karatu da shi ne eh, saboda ai dalilin wannan kuɗin da le ha za a kore mutum daga karatu ya koyi wannan ka'ida to da haka kwanda kuɗin makaranta ai kuɗin makaranta yanzu misalin ba laifi mu zauna sau kowace cikin ku za ta biya kafa wacce ba ta biya ba za a kore ta tunda ba zai yiwu ba a ainihin wannan ta biya kuɗi ana mata karatu irin na kuɗin ta ke kuma ki zauna ki ji ba tare da kin biya kuɗin ba haka wannan ba zai yiwu ba an yi zalunci an yi haka saboda kana tilas kowa biya in kyauta kyauta in ko wancan jama'a da aka haɗa to tun inda muke na gina na gina makaranta kin fita ciki saboda kana shikenan ita zuwa karatu amma ba ki a cikin mu shikenan yauwa a to da ce mata da wato to da wannan kaga za ta ce saboda kudin makaranta ne yi za ka kore ni ba wani maganan gina abin nan din kuma sannan wannan ma ba ma abu mamaki ne ba wata rana masu su dawo su ce ainihin to makarantar mu ce don haka na mu ma dole in ba za a yi wani abu ba sai da izinin mu ya ga nan ka sake kashe kanka tana iya makarantar ta girma gaba da su ruguzo ta to ku bari mu dora ula'ika allazina ishtaraw al-dalalata bil huda wannan shi janyo ga ce su ne wanda suka kinga ishtaraw uh, bil huda ad-dalalata kenan sun shi ainihin bata da shiriya da suke da ita kai wal azaba sun karbo azaba bil maghfirati maimakon gafara da suna da gafara suka yafe gafaran suka karbi azaba fama asbarahum ala nar ya al'ajabin irin wani hakuri da za su yi akan wuta hakurin su cijewa su akan wuta ya kai cijewa dalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil wannan saboda Allah ya saukar da littafi da gaskiya wa inda lazina domin abin da ake faɗi a littafin nan gaskiya ne ba wai ainihin shaci faɗi ba ne ba wa innal ladhina ikhtalafu wanda suka yi sabani fil a alkur'ani la fi suna cikin saɓani ba'idin mai nisa tsakanin da Allah to ayoyi lafiya lafiya ku to sai kalmomi yaktumuna ma'ana yajhaduna wa yakhfuna kun sun dai karyatawa yakhfuna su koye abin din duk za a ce masa yaktumuna kalmar ma an zalallahu a akwai tauraro ko to amma dai mun gama yaktumuna wancan da aka ce zalika kenan ku kun ga zalika ina zalika ita so a ayan ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق قصة قصة ne to zalika bi anna la to wannan zalikan ne aka kara ishara ilal hukubi alaihi nuno ne hukuncin da aka yi a kansu bi annahum min ahlil khuludi fin nari suna daga cikin wa'inda za su dawwama a wuta kama huwa ainihin salihun kaman yadda zai yi an ya kuna ishara ishara ce ila ma taqaddama min al-wa'idi na gargadi wal ma'ana al mutaqaribu ma'anonin da duk kusan ɗaya ne wannan abashi can ciki ma anzalallahu min alkitabi ko nan alkitabu wanda littafi alkitabu shine a taurata al-ibratu bi umumi alfazi taurata ke nufi wa ma anzalallahu fihi eh, sifatan nabi da abunda Allah ya saukar a taurata na siffofin annabi wato Muhammad Sallahu alaihi wasallama ga sun koye su ai wal amru bil imani bihi da yin umurni yin imani da taurata da annabin kai la yukallimuhumullahu hu akwai naharu la yukallimuhum kalama ta sharifin baya magana da su magana ta karamci wata karimin kama yukallimu auliya a salihina kamar yadda zai magana da waliyansa salihai makusantansa masoyansa amma ma kana min kalami ihana amma abin da ya shafi magana ta wulakantawa وتحقير نهو اخسعوا فيها ولا تكلموا كوي شكي kada ku sake min magana da wannan kun ga ta wulaƙanci ne tun da lokacin da 'yan wuta za su roƙe Allah su roƙe Allah sun hahawo sun zo bakin wutan suna ta roƙo suna cin wuta gaba yadda gane daka musu za a ce kun shiki dole eh daga irin ga kasan wutan can ciki tun da daga uwa duniya suka taho wa san shekara ɗari nawa suna tafiya dubu na suna tafiya suna ta gangarawa suna faduwa suna hawa suna zamowa har su zo bakin wutan daga nan kawai sai a bada umarni a liƙe ta tararara inda misali a duniya a liƙe mu shi kenan ba maganan fita ga wannan ba magana ce mai daɗi ba kamar misalin inda za a ce wa 'yan aljanna khuludun salamau to haka su ma wa'annan kenan fala yadkhulu fi hadha an-nafy wannan bai shiga cikin wannan la yukallimuhum Allah wannan bai shiga ciki wallahu a'lamu to kun gan shi can ainihin la yukallimuhum Allah li sakhatihi alayhi saboda fushi da yi a kansu wa la'anihi alahum ko da misalin a ce maki eh, ɗanki yana da hankali ko ƴarki tana da hankali sai zo ta ce assalamu alaikum kika kika hada fiska fita min daga ai mai hankali za ta koma ba za ta yi murna ba ba za ta yi daɗi ba dole ta koma ta dinga kuka har sai ran da aka ce kin yafi misalin gaddarawa mijinki yi fushi maimakon zai shigo yana magana ya sai shigo a haɗe to in kina da hankali dole za ki kasa kwanciya ki kasa nitsuwa ki kasa shiga mutum ne da za ki tunani fa zuwa ya ɗako ke daga gidanku ya kawo ɗakinsa ya ajiye to gashi yanzu za ku yi faɗa da shi in kina da hankali aikin sama na koyar rikici a ciki ɗakin shi ne shi yake biyan haya ko ko an a ɗakin shi ne gidan shi ne yau da ma gidanku ne kila ainihin da aka ɗaura auren babanku ne da su gida ya ba shi to kin ga da ɗan sauƙi mai gidanku ne duk da haka an yi tashi zai haɗa har da babanki abin ya shafe shi sai gidanka ne saboda ka bani gida da ka yi to ga gidan ba na so haɗa da yar da gidan rike ka hanka dole kya neme shi yadda za ku daidaita to amma ce kina da hankali ki ce za ki faɗa da mutum a cikin gidanki eh ku lura da ku lura da kyau ce za mu yi tare ko ka haɗa ko ka gina gidan tare kuke biyan haya gidan shi ke biyan haya abin shi sannan kuma za ku yi faɗa da shi in dai har ya fusata yake ka rage to kai in bi kai ma ka isa fawawa a daga ce kin yi iyakacin rashin hankali dole kika ga yana fushi to dole za ki nemi yadda za ku sasanta hakuri za ki bashi za ki sa masu bashi hakuri su ba shi hakuri ki tabbatar da a musulunci mace ba kawa ba abokiya ce ta miji ba musulunci bai ce mana haka ba mu mutum wani ce ya ba mu tarbiyyan inda yake ba mu tarbiyya sau da haka nan in har aka ce ya yi fushi to dole za ki neme shi ya haƙuri in ma ba daidai ba ke ne za ki san yadda za ki yi inda zai za a bi a shawo ta sau da eh, haka nan Allah ba zai yi magana don ana daga cikin abin da ake tarbiya wa mai hankali su shi ake masa tarbiya da ba magana in mahaukaci ne bai san haka ba in gaje ko ya ga ka canza fuska shi shi da ke ah, fushi kake da ni daga nan bari man tafiya ta ku lura ku mu wanda suka je yaƙi ne fa guda shugaban ƙasa ne ya fita misali mu ɗauke shi mu rage wa annabi ana wannan shugaban ƙasa ne ya fita yaƙi da kansa sun gumi makami ya fita yi ce da ke kowa da kowa ya fita ba ya fi wani ba ya rungumi makami ya fita ya je ya dawo daga faɗan makareta suka shigo wannan ce wallahi an ban samu sarari ba wallahi an uzuri ya same ni wallahi an kaza kaza wallahi an kaza kaza wancan ko general din da zai zauna yake ban da uzuri na ki zuwa ne kawai inda wani discipline da za a yi mai mai ina da lafiya ina da abin hawa ina da abincin da zan yi guzuri da shi wallahi kawai ban fita bane ba shi ne ya sa ni haka saboda kana a yi min abin da ya dace in ma na dace a sakale ne a harbe ni to a harbe ni sam'an wata a na yarda kawai duk abin da ka yanke haka yi za a yi don ya fi in ma karya zan maka karya in fita a yau na san maganin da zan gaya maka sai na gamsar da kai to amma ina ganin in na maka karya, ƙarya ubangijinka ya faɗi ce maka karya na a ya kaga zan to saboda kana gaskiya nake gaya ma kaza sai ce haka ne ta shi kafta cikin goka wanda sake magana da shi shi ke mai tashi ya tsallaka ya tsallaka ya fita ina ji matarsa daga can gidansa yana shiga gida mata ta ɗauke kai iyayensa suka ɗauke kai abokansa da suke fita a jairar duk suka ɗauke kai dangi kowa ya ɗauke kai gari gaba ɗaka zai shiga masallaci ya yi sallah ya fita ba mai ce masa sai da ta kai na kuka da hawaye a ga disfili ne na abin a kan gwada ke mai hankali ne yi wani ce ce hau oh, to me take sai ga daga kafashen waje manya-manyan kafashen duniya da ake da su ya rubuta gwamnan jiha daga wa'annan jihohi ya rubuta takarda na ji labarin irin wulakancin da aka yi maka ka dawo ga fafa kawai ka bai kamata a sa kawai ce ce ba sifa ta kai musamman har ne ne ke ganin abokinka ba musulunci ba ya ga takardar ya kona ta to yanzu an maka ka ba da gudu za ka bi su ba sai ce bari yanzu to za ku ban yi musulunci in na zo nan ce za ka yi ta musuluncinka ai ba an kashe ka ko ba komai ka karya da awanku nan ya zauna ya ta kuka ya ta kuka ya ta kuka har lokacin da ya yi Allah ya ce a yafe masa haka shi ke nai turo da yafe wanda daga sama ga wannan ana disfilin da fushi to amma mu ba mu san haka ba tarbiyya ta gama lalacewa mu yanzu disfilin in ba disfilin na jaki ba to ba san disfilin ba ni kake wa gaya wa haka ce kai ake gaya ce to waya ta gwiwa ka gasa yi masa duka fanda ashirin ko talatin to sai dai haka ne shi ne za a ce zaji tsoron ka amma don ka ki magana da malamin ko dan yaje me ya ce akwai dubu mun ka eh ma isa mun zo wurin ka shi ke tun da to ba gaskiya ake ba magana da muka taso da ita da su inda gaskiya ake ya dade bai tafi ba ita fi dubu sun tafi saboda haka nan cikin ko mai son bin shi ma tashi bishi eh, ba wai shi da tafi washi shi kadai ba inda sauran wanda ke ganin abin da ke daidai ne bi shi in abin ya gagara mu koma mu rufe ai ka ba shi amana ne ka ɗauke shi ka rabu da su duka ka ɗauke shi ka sa shi a jika ya gama sanin sirrinka ka gama gaya masa dukkan komai son duniyan nan ka ɗiba ka ɗora a kan shi shi kuma da tashi sai juye masa don Allah ya za ka ji hmm? haka dole ne zuciyar ka ta kai dubu ta ɓaci a kansa dole sai kama zuciyar ka burki ma in banda ba da haka ba ka ƙi bala'in duniya ya sauka masa ba to sai dai ka yi kokari tauhidi da tuna Allah da tuna kai ina ba ba Allah bane ba kai din nan ba kaza ne ba ba ma annabi kake ba ba amma ai kuma da ce to ba komai je ka abun ka karanki yi gaba in yi gaba kar ka sake samun harka a hanya ta ni ma ba za sake samu ka hanya ba na tabbata Allah zai kai ka aljanna ainihin in ka bi shi ni ma kai min fatan Allah da Allah zai kai ni aljanna ba kenan ba na'am Mm. eh ya halatta kenta so kuma su biyu su dinga ba shi baki eh yana ya tunda ba irin zaman da annabi wajen wata guda shi ma ai ga ba ila'i wanda ake cewa ya yi ila'i ne ba ila'i ba bakin rai ne har ya koma ya zauna aka yi ta bashi baki aka yi ta bashi baki aka yi ta bashi baki daga nan zo yi abin nan ɗinsa kusan ma Allah da ya sa baki a magana hmm. eh. feeling. kallo eh sai kawai in ka kalle ko wannan sai su zina makallon ka eh kwanai kuwa hmm. to malam sai dai dole a haɗa yanzu an riga an lalace ne abu ya toshe turan da aka haife shi ko aka haife ta a gaban uwarta dafin tasha. sannan kuma abokai duk inda ta je dafin take sha ɗin eh, to kai kaɗai ka tashi za ka fai tashi da aƙalla tana shan ruwa wajen tulu ya fi ji ta ɓangare ɗari inda take shan ruwa kai kaɗai ba ka zuba mata tulunka ba me za ta iya rayuwa zai iya rayuwa bauta. yanzu muna cikin lokacin da mai lalace daidai ku yi ta tayi mu yi ta tayi daidai kada a kafa kada a fasa in ma wani lokacin a ga za a yayin ɗan dukan a yi dukan amma dai sai dai a ci gaba da mu ci gaba tafiya yanzu da so samu neman mutum wallahi mala kai control din naka a ce ɗanka da ka haifa zai iya gano in ka kalle shi zai gane da za ka samu haka ma da ba haka ba ɗanka da ka haifa tukuna ko ƙaninka ko menene ɗinka za a iya fahimta yau ka fusata a zo a ce maka me muka yi maka ne Allah kai haƙuri mun san muna maka kila mun maka wani abun da ba mu ba mu sani ma mun maka ba kila kuma da sani mu kila kai kake ganin mun sani mu ba mu sani ba abun ba kyau ba muna tuba ne muka yi muna neman gafara to kaga ai zaka ji dan dadi kakku zaki kaza kakku yi kaza kakku yi kaza kakku yi kaza to wannan ai yafi a mamman gari mutum a doddoki mutum in dauka kakki dauka rage kawai daidai da kakki fasa kiransu kina gaya masu eh gaban ba za ta ba da fa'idan ba sai dai yawwa inda za su dasu ba da haƙuri to wannan ana yi yi da sakhatihi ko alaihim wa la'anihi lahum wa la yuzakkihim kum wa la yutahhiruhum bai tsarkake su shi Allah kenan من ذنوبهم لعدم رضاه عنهم الضلالة كلمة الضلالة العماية المناع المانعة من الهداية أنت عماية مي عماية جمع عمل مكانتا شنو عماية من العمل المانعة مي هنا متم من الهداية دقى شريعة وشنو بقى إلى المطلوب الشقاق شنع التنازع جاء جاء شنع الشقاق والعداء حتى يكون صاحبه حتى يد ميونا على ذي كفنشي في شق ومنازعه في آخر حتى kai wannan na وانشا wancan na bangare ana ja a ah, ba aya ne ba kalma ne e suna cikin eh, tunda ikhtalafu fil kitabi sai ka ce innal ladina na eh, ikhtalafu fil kitabi la fi tunda sun yi sabani ai ga suna ja'in ja wannan ya hau tudo nan wannan ya hau tudo nan ba wannan yana neman go wance da inda yake ba wannan ma na neman fisgi wancan inda yake ko ahlul kitabi eh sai dai al'ibra ta bi umumil alfazi eh aga ai maganan wa'annan misalin kina a ce wannan abun nan kina kan wannan wurin yar uwar kina kan wannan kina kokari ki jata kana kokari ta jaki za ku ci gaba a ciki kaga dole kun tsaya iya wa in ma azin ka igiyar daga nan ki san ke kaɗai ki wa in ma ku tsaya a san yadda za ko kuma ki tabbatar da wacce ta faɗo ƙasa kuma tsakaninta da Allah ta zai kira ta yi bai eh, wannan na cewa ga yadda za a yi wancan na cewa ga yadda za a yi sakamakon laifi da suka suka rabu akan ainihin cikin littafin din wannan na cewa ga kaza wannan na cewa kaza zai yi ma duka ba daidai suke yi ba kaga akwai akwai hadari wannan na kan nan wannan na kan nan ana jan juna shi yasa wannan kwatankwace ne na saɓani yanzu idan muka samu saɓani ka ɗauka an samu saɓani a makaranta a kowace irin makaranta wannan ya hau can yana ja wannan ma ya hau nan yana ja yaushe za a makaranta za ta miƙe kaga dole ya tsaya can sai ran da wannan imma da ɗaya kifar da ɗaya ko wannan ya kifar da wannan amma ko an ce ku yi haƙuri ku tafi tare bai fasa ja ba wancan shi wannan bai fasa ja ba kaga kana tafiya kana tafiya in za ka tsallaka sai ka samu wani matsallaka ka tsallaka ka tsaya ka ga wancan bai ja ba kai ka in bai ja ba kai kokarin jan shi in bai kife ba shi kenan a sake ja gaba tunda ka san baka bar shi ba shi ma ya san bai bakka ba yaushe za ka ci zabin arziki ba za a fitar to haka muskilan saɓani musulunci ke haka saɓani musulunci yau da ce aka ce wane muna rikici ko eh muna rikici kana ja na ja to akan me muke ji akan wani gurge mu je ni zan biyo ka to kaga ko zaka ci gaba da aiki babu wani saba ba wani tsoron zai ma wani abu me abun da yake faɗa na yana anan shi kaga shikenan matsala ta kare to za ku iya ci gaba na me wanda ake ja a ai ba za a maka sa'an sa da naka ba sai dai naku in ka jana sa'an sa naka mutum zai shigo ɗakin kai ke ɗaki na ne wannan ɗaki na ne ai wannan ba yi ba in ka jana sa'an sa an yi musharaka ne kamar yanzu misalin musulunci ai waye a cikin wazake musulunci na shi kaga babu sai dai a ce ni ke da gaskiya wanda ke ni ke da gaskiya in ko ne aiki na faro na wa musulunci dama ne kaɗai na fara kana waye sai zai jami'a kai kaga babu to haka wannan dai in kin ɗauki can sama musulunci ma kalle shi gaba daya yanzu ki luba a ruwan sanyi ba zan yawaita misalai ba ya kamata misalan sun yawa kila abin zai yawa ga aliyu ɗan abi ɗalibi a nan shi ne halifa ga mu'awiya a nan yana cewa ba haka ba ne ba kaga aliyu na ja shi yana ja shi yana cewa sai an kifar da gwamnatin aliyu an hukunta wa'ancan sannan za a zo a fashi ga wanda ya dace shi ko yana cewa a'a ka biyo ni ne in ka biyo ni muka haɗu muka ittifaki sai mu je mu nemi waɗannan da suka yi hukunci sai mu hukunta su a yanzu na biyu babu kenan abun zai abin nan aliyu na ja yana ja shekarun da aliyu yi duka ba magana musulunci gaba to ta ina zai gaba a lokacin nan ka ɗaga ka tafi yaƙi ga runduna a gida wanda suna neman kama ba su ma yadda kai kaza ne ba ana neman a ka tukuna kai ma wancan za ka saki jiki ga shugaban da aka naɗa yana neman yau ko gobe zai kawo maka hari zai zai abin da ka dole musulunci ya tsaya cikin maganan ai gabata kana tashi za ka je ka shagala kanka za ka yi aiki eh, yana da ran maka daya bai yadda da aikin da kake ba amma ran da aka ce Hassan an rantsar da shi mu'awiya an rantsar da shi mu'awiya dama yana kai Hassan aka ce sai sai aka zo bakin daga za a koma ruwa faɗa ya cafe cakam ya ke faɗi nan neman tukuna ce kan shugabanci ce to kai muawiya me ne abin da ke kana son shugabanci ne ce eh ce to shi kenan gashi ta haka za a yi da kai yaro ce haka za a yi da kai ni ba zan faɗa da kai ba to yanzu abin da za a yi a rubuta takarda idan na mutu dole kawai kai ne za a ɗora ba wani ce a'a in ka mutu ma ba wani iyaka abin da ke so da kai kai gaskiya kai adalci kaga ya jan hankalinka da zan yi kaga dangin nan na annabi sun riga zamanin abakar an kyautata musu zamanin umaru ana kyautata musu zamanin usmanu duk an san matsayinsu to kai ma ka san matsayinsu kai ma ka ba su duk abin da ya cancanta wanda ake son ana ba su kakka taba kowa ka ba su haka mukamansu ice an gama kaga daga lokacin na musulunci sai yaduwa shi kuma ya koma gida ya sako yunifom ya zo ya ce ina kake so in je yaƙi wajen ina kake so da wani runduna mai kake son ya gani ni ka zaɓa min inda ya dafi ba ma na son ne ga abin da za a sani ba gani a matsayina sojan musulunci a tura ne inda ake ganin an dace inda aka san cewa zan ba da fa'ida wurin to ayin ga lokacin nan kowa sai ya tsaji ne wannan kyauta ce daga Allah Allah gaskiya mu yin irin haka ce kana da dama eh wannan sai kyauta ga mutane ta ko ina in bi ta maganar naki ana jikan annabi ne wallahi a yanzu wanda ba zai bi shi ba sai dai mu kare wannan na kirari na sai dai a kare wanda ma ya aje makami ya daina faɗa lokacin ya dauko makami ce to yanzu yanzu a yi shi oh faɗa dakatar da faɗa ba a faɗa a kaina to wannan shine maganin rikici in ku ba haka aka samu ba za a yi sana zuwa ana rikici dama fita daga wurin kawai cikinsu ba wanda ya shirya zai bari wannan yana so ne ka kori wancan ka ba shi abu shi ma wannan yana shirya ne ka kori wancan ka ɗauki abun ka ba shi shi ke da gaskiya shi ke da komai da komai da ma za ka matsa nan ka ce kai bai shi ka ba ka ba in ya tashi ya dinga masa bita da kulli kenan ina nan yana bin sa da wani mugun abu yana abin nan ɗinsa ina nan yana bin sa da mugun abu to so haka kana idan mu zauna haka mu dai yanzu zamanin yanzu ba mu za musulunci ba in ma za a musuluncin suna nan za su zo sai dai mu ci gaba da karatu kawai eh? ina ne ai eh, tanazu eh, shiqaqin ba atanazu uku shine shiqaq wal ada hatta ya yakuna fahibuhu fi shiqqin har mai shi yana bangare wa munazi'uhu mai jan da shi shi kuma fi akharin da daya bangaren ba'idin nesa ya sa'ubu in ha'uhu zai wahala ya ƙare eh muna za a yi ba'idin shi ne zai wahala ya ƙare walwifaƙi tsanin ba'adahu a samu ittifaƙi bayansa yau da za ka ɗauki maka ɗauki ƙaramin abu tsakanin miji da mata idan suka sarka malam kwantar da rikici ne yana da wahala ka gamsar da mijin yau kai ka kyale kaza ko ka gamsar da matar cewar ke yau ki san kaza kaza ka gamsar da su su koma alal akalli kaman da yadda suke ina da wahala yanzu na da kin gafa wallahi ba dan malam ne ice in yi hakuri ba baki isa kici min kashi ba ita ce to ai ba Allah ne rufa maka asiri malam wallahi in banda ba don kaza kaza ba da kaga yadda zan yaga maka to ya ga wannan ku watsa ma yi gajeri hadhihi al-ayat ma'ana al-ayat ma'anan uh, wa'annan ayoyi hadhihi al-ayatu thalatha wa'annan ayoyi guda uku nazalat qata'an fi ahbari ahli kitabi tabbas sun sauka ne akan wasu malamai na ma'abuta littafi tunaddidu ne sani'ihim suna gargadin abinda malaman nan suka aikata waturihim tana suna nuna masu jaza a kitimanihim sakamakon wannan ɓoye gaskiya da suke yi alhaƙi wa ihimul ilmu ko allabi wa ihimul ilmu da sayar da ilimi da suke yi allabi aka alaihim wanda aka ɗauki alƙalai a kansu za su faɗe shi an yi ko za su yi bayaninsa bi arabin khasisin da abin hannu ko kuma ga full stop a wannan akwai full stop ko to mu koma ku ɗauki wancan nan ba na ƙasa da aka ce a habaru a halin kitabi ko kun gan shi to ina cewa ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma anna hadhihi al-aya nazalat fi ahbari al-yahudi kun san ahbar malaman yahu kanu yusibuna min safalatihim hadaya kun gan shi suna samun 'yan kyautuka daga na ƙasa da su 'yan kyautuka kyautukan nan da dama su kan janyo ma abin da kan janyo maka ke ma na janyo miki abin da ke janyo miki wa kanu yarjuna an yakuna nabiyul mab'uth suna fatan cewar da annabin da za a aiko ya kasance minhu daga cikinsu yake falamma bu'itha da aka aiko annabi min ghairihim kaga inda a cikin su aka aiko aiko za a tabbatar da shi a matsayinsa wannan ci gaba da matsayinka wannan ci gaba da matsayinka in ma gyare-gyare za a yi sai dai a canza ma matsayi daga na ɗauke kamar yadda kai can daga na ɗauke kamar yadda kai can to sai ƙodongoron abun ya taso a wurin wasu yau ba ke ganin ko da abin da aka misalin banza ne kakko bi shi mu abin nan yau a ce maka ga pdp ga me apc ko yan pdp suna tsaman shugaban na a cikinsu zai zo da aka waye gari sai zuwa apc ko to ka san yan pdp dole cikin sai dole zuwa domin dole duka wani mukami za a karbi shi ko saboda haka nan kaga za su da wuya su yadda da wannan kwanda su kwambace su ci gaba da samun dan abu ko da dan kaɗan ne a can alaba shi nan gaba za su sake ja to saboda haka nan to batta wannan wannan shine can haka yanzu mu koma kan su da yahudawa suke rike da matsayin addini suna faran suna da labari za a aiko manzo to manzon nan da za a aiko a cikinsu ike suke zato suna da labari za a aiko manzo amma ba san daga ina zai zo ba tun da zaɓi ne na Allah ba kai za ka ce Allah ga ayyar da za ka yi ba to shi ko Allah da ya tashi turo manzon nan sai ta so ga baki dama ba ma gidansu ba ko gidansu gidan ishaqa ishaqa baban yakubu yaƙubu shine ne ma mai ƙungiyar gabaki ɗaya da aka tashi aiko annabtakan ba cikin jikokin yaƙubu ne ba ma ba ba cikin ji'ya'yan ishaƙa ne ba ma ba gaba ɗaya aka ɗauki annabtakan ya taɓulo gidan isma'ila sai taɓulo ɗakin su isma'ila kakan ainihin abin nan can kai ɗan ibrahimu ɗin a nan annabtakan taɓulo suka duwa suka ga tsakaninsu da annabtakan nan da nisa idan suka sallama suka bi can gidan hede su zama mabiya saboda haka nan sai suka yadda da manzon sakamakon haka ku gano hasada ku gano kuma irin wannan abu da dama akan kulla fada in ka je ka kallo akan abun duniya ka kulla shi sai dai ba za a taba yadda ce ma abun duniya ne ba kowa in ya tashi zai gama faɗin cutar shi ne da aka yi an masa kaza an masa kaza amma ba zai nuna kuɗi ne ba na samuwa ciki wancan man ya tashi ya nuna ya nuna zai nuna maka shifa gaskiya yake faɗi ga amma bai nuna cewar kuɗin da nake samu shi ne ba zan yadda ba sai an ci gaba da bar min kuɗina da za a bar min kuɗina rikicin mai sauƙi ne ko to sai ga an tsaya ka to su ma abin da ya faru kenan suka tsaya suka ce kai kai kai kai a wancan gidan ba ma nan gidaje ko da waɗannan gidaje na kusa-kusa za a yi rikici balta a ce a ɗauka daga can ma gidan ta koma can wani wurin sannan mu za mu zo mu bi shi kayi to kwanda ma dai duk abin da za a rasa a rasa tawiloli da shaidan yi kala musu abin da zai kala musu kila ma ba shi ne ba kila ma kaza kila ma kaza sai suka tsaya tsayin daka kun ga wannan mai hana musu imani abin duniya ko to shine ayin ce falamma ba'atha eh, min ghairihim ku eh, lokacin da aka aiko annabin nan ba daga cikin su ba eh, ghayyaro sifatahu a'a ina ne inda na tsaya wa kanu yarjuna an yakuna an-nabiyyu al-mab'uth minhum falamma bu'itha min ghairihim ku gayyaru sifata da suka canza sifan suka ce siffar mata cikin littafin ba shi ne ba kuma ai kun ga ba da gaske ne ba sun san shi ne sarai amma gudun za su rasa abun da za su rasa yasa suka ce a ah, safau ba shi ne ba wa ƙalu haza na'atun nabi suka ce siffan wani annabi ne allazi ya kharuju akhirin zamani hatta la yattabi'u muhammadan ta inda ba za su bi annabi muhammadu ba suka ce wani annabi ne daban kun gane to shikenan yanzu larabcin mu maimaita larabcin don magana ta dore mana هذه الآيات الثلاث نزلت قطعا في أخبار أهل الكتاب kun gansu can tunaddidu bisa ne ihim ayoyin kenan suna gargadin abun da suka yi waturihim jaza a kitimanihim alhaqa wa ku wa bai'ihim al'ilma inda suka zo suka sayar da ilimin da suke da shi ko allazi a aqada alaihim an yi bayyanohu wanda an yi alkawari da su za su bayyana wa zai nuna wannan annabin annabi ne ba masu addini na da ba bi arabin khafifin da dan abun duniya dan kankani mina duniya wannan dan abun da suke samu taro sisin shi ya hana su goyi bayan gaskiya kun gane ya jihaduna amran nabi suka ci gaba da gaddama akan lamarin annabi wa dinihi irda'an lil awami don su gamsar da awam hatta la ya kata hidayahu ta inda ba za su yanke kyautukan da suke samu ba wa musa'adatihim almaliyya hi isa idan kana aiki eh, ka saba da yi don Allah eh ka saba da yin abin ka don Allah saboda haka nan kullum in gaskiya ta zo ba za ta baka jin nauyin binta dama ba abin da ake baka da kanan ka canza ka bi abin da ke daidai ba zai baka wahala ba amma idan kana samun dan wani abu canzawa yana ba mutum wahala yanzu ba ku gani ba da dama abin da ya hana wa 'yan ɗariƙa su gane gaskiya malam dan abin da suke samu su ne malamai a gari su aka fani su ne in an yi aihuwa za a kira su yi sunan su ne in an mutu za su zo su yi jana'iza su zo su yi sadar a ba su sadakoki su samu dan abin da su ne idan abu ya kwatsa a gari za a zo a same su ku yi du'a ya dako kyauta a ba su shikenan kwatsam sai ya bayyana sun yi kuskure to su dawo su gyara su bi a tafi tare da su wannan shi ba su wahala sabawa da karban wani abu kullum ina kiran ku ku saba da wannan kada kuma ku je ku zaƙe ku tsallake amma dai ka saba da harkanka kana yin ta ne don Allah ba wata alaƙa ta duniya ta shiga tsakaninku to nan za mu tsaya a nan hatta ɗin nan duk da dai mu je mu ɗauki wancan ɗincan ku eh, lamban can mu gani ko akwai duk da mai babu wannan wancan khasisu ɗin na shine kace huwa rishwa kun gan shi allati ya'khudha al wanda alƙali kan karba wal mufti da mai da fatawa wal iyadu billahi alqadi yakan karba yi hukunci ka ku kalli alqalan yau nasu ya kama bai da misali me fatawa haka misalin me isa ake samun gariban fatawoyi a kafofin watsa labarai ai kaga ba kudi ake za ake kai musu ba ko in ka duba sai to ai ba su wani abu a'a ai kuma suna samun wani saboda su ne suke yin suna su ne malamai na duniya in kaga mutum ya dage ya fifike don ya zama shi ne mai ilimi kaga dole duk inda za a zo shi za a zo a samu a gida wannan mutum dinga zama yana ansa fatawa garibiya a matsayin cewar don yi farin gini a wurin jama'a ai abin duniya ke nema cewar kaza an ce ba kyau gashi mutane na son aikata shi to shi kenan sai koma ya sassaka na ya sassaka na ce ai zamani yanzu an ci gaba saboda dama can abin da ake nufi annabi yana nufin idan ana so mutum ke so da kansa ana yi masa ai abun domin kada in an yi ne za a kaza shi wannan mutum ya san haka aka yi saboda kanan an yi babu komai haka dai za ga dalilai ma an zara lahabu ya mai sultani malaman musulunci ba malamin da daidai da rana ɗaya taɓa faɗin irin wannan magana ce ba komai za a yi za ku dinga jin fatawa yana na san tun da kuna sauraron maganganun ɗin daban-daban za ku je abin da kin karanta kin sani an ce wannan abu ba kyau ke ma kin zauna kin karantar da wasu ba kyau sai ga wani malami da ake labarinsa a duniya ya ce ba komai da kyau wa zai dawo a ciki sake ce za ki janye kenan ku shi ko wancan ya faɗi ne saboda domin ana yi da shi a duniya to haka ba sai mun kira suna ba amma kai kina da hankalin kanki kina jin abin da ke gudanawa kina jin abin da ke gudanawa sai ke wa kanki alƙalanci haka karatu musulunci yake na'am ce zai kuma sai ya yi haka zai iya zai yi ba kuma amma abin zai yi saboda shi ba da mun jira bayan su da sa zai ne saboda ko da zai je wani sai ya yi jarki sai ya mu da da kuma ya da haka yake amma a wani shi na kusa ta sa ko ya yi kusurtun da suke yi ba kayan na da ba ba ba gaskiya ne ba wallahi ƙarya ne malaman da ai fahimtar karatu ƙwaƙwalwa ce ƙwaƙwalwa ce baiwa ce har gobe Allah ke ba da ita yanzu baki gaba yaushe ne ne na ɗauko muna karatun littafin ibn lukai nake cewa wannan ɗan taluki shekaran gane da safe nake ce wannan bawan Allah da ba dan karkasai a ce da ya rubuta littafin nan sai da ya kalli kinki na da anguwan muazu da tudun wada da nasarawa da riga sai yasa rubuta littafi littafin ba ki da irin halayen mu ne komai kaman ka je kaga malam wani haka yi haka mata wanke haka ta yi haka wannan ma haka yi haka maganan ta zo a sarari saboda kokolwa su a wanke haka ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi za ga in suka ɗauko magana suka faɗi saboda hangen su hange ne na Allah tunanin da suka yi dinnan ba sa cin haram ba su kallon haram ba su sauraron haram to Allah ba su baiwar da ba ba wayannan ba haram haram haram ƙwaƙwalwan fahimtar su yadda suka tara hankali ya wuce fahimtar na yau na nesa ba ku zaba kuma ma wannan maganar da ake cewa ga abun bincike malam duk ƙayya ne littattafan ga su ba ka iya karanta ku gani za ki ga misali in wancan ya karanta ko da a nazarin ki kika ɗauko littafi za ki karanta ki buɗa ki karanta kina iya karanta littafi ashirin idan a lakton ne kika ɗauko kika buɗa da ya ki karanta uku kafin ki shiga nan ki yi menene shi ya riga ya suna sannan kuma in ki za ki ga ainihin duk abu kafin ki yi abin nan wannan na ka ɗauki littafi ka karanta ya fi saurin ganewa ya fi kuma saurin ki shiga duk inda gana duk shi da zaka duba duk shi ashirin a lokaci guda ba ta da kin sha wahala ba akan wancan kwata-kwata wanda magana na nasu ba gaskiya ce ba ne nesa take da gaskiya babu inda yanzu misalin ka ɗauka ga yanzu muktasar muktasar yanzu sai ka ga kalma ɗaya sai ya shafi shafi biyar kafin ta fita so ka lokacin kalma da an ga mutane sun gane shine za a kwatanta karatun yau da nasu bai yiwuwa kuma misalin ga kaddara ma ka ɗauka musulmai ga abin da suke faɗi su can turawan sun gina su ne akan tsarin musulunci ba akan musulunci ba domin muktasar wannan nakali da shi aka tsara constitution din faransa sharhin durdi shi ne aka ɗaura duk fasahohin da ke ciki shi aka ɗauka aka tsara haka muka yanzu muka zo muka ɗauka muka tafi damal damal muka damal malik san wannan ba gaskiya ne ba na'am Eh. To amma to Allah ce a tafi da zamani ba Allah ne ya ce ainihin shi addinu salihun li kulli zamani wa makanin ba. daidai yake da kowane zamani menene zamani zamani ba a yi wani zamanin da zai canza tsarin musulunci ba da yanzu ai ba zamani ake ciki ba zamani har yanzu ki lura bai canza mace ba mace take bai canza namiji ba namiji yake har gobe da ruwan sama muke rayuwa har gobe da tsire-tsiren ƙasa muke rayuwa to me za a canza wani zamani zai zai canza wannan in an samu zamanin da ya sa an daina amfani da ruwan sama an daina amfani da kafa an daina amfani da kafa sai mu ce kenan saboda haka nan har gobe haka abin ke tafiya babu canji illa ya kace an samu misalin da eh, muna fakawa da hannu yanzu muka samu inji da zai saka a yanzu dai sani ne ko da can za mu iya cewar ainihin abin nan mu hau jaki mu hau jirgin ruwa to yanzu mun yi dabarbarun dabaru na za mu haɗa karfe da karfe ya cilla ya kai mu da gudu inda misalin za a ce mana to yanzu in an hau karfe nan sai an kurɓi giya sannan zai yi za mu hau sun ce to za zamani ba da canza ba to saboda kanan wannan haka ne kalimatu haƙƙi na duna bi batil kuma har yanzu gobe in so faɗi magana kila na'am wanne fa ina ganin adawar wa da'u ne ma ina ganin adawar wa da'u ne jawabul kafi din ne shine don in kika duba kina kallon laifukan da ake cike kai kana daukar tafi ibn qayyim za ga abubuwan da yake faɗi ga su san a wancan lokaci tsakanin da shi shekara 700 duk lokacin da muka sake jinjina wai tsakaninmu da shi shekara 700 wajen 700 amma abin da yake faɗi yana yawa tsakaninmu yanzu eh kwakwalwan eh, shi ne kuma ya fi ai ana cewa shi kamar mai sharhin maganganun malamin sa ne shi malami haka yake rungumo magana ya tsoro da ita shi kuma ya dauka ya fassara sai fassara sai gaba an gane mai abin da malami yake nufi to haka yanzu misalin ana maganan in ana maganan ci gaba ko ana maganan ku wannan dinnan wanda abin nan din ya yaudare su da abin nan din ana magana ci gaba a yanzu haka ci gaban da ake ciki ana tunanin za a kirkiro amma kirkiro da kungiyar mutanen da ake so a zaba ana son mutumin da bai jin rediyo ana son mutumin da bai kallon cnn ko jazira ana son mutumin da bai shiga anil eh, me yake da suna internet ana son mutumin da bai san waɗannan ba ana cewa su ra'ayinsu shine wankan kirayi amma duk mutumin da ya ji rediyo an bata kwakwalwan shi tunda tunaninki na rediyon ne duma ike ike wanda yake yake cikin wannan kwaso yake ce mai ce wallahi malam arne ya zo muna ce masa to kai ranka dai muna so mu kalli kwallo saboda haka nan a inda za a ba su ana biyan su irin wasu mahaukatan kuɗi su duk abin suke neman yanzu ana ba su saboda ana san a samu kwakwalwan su ma'aikata ke musamman ta federal cewar ainihin ka ce to yanzu ina cewa ah, to ka daɗe muna son ah, cikin abun da kayan tsare-tsaren ce ba a sai mana tv a sai mana kaza ta inda za mu samu ya ce me za ku yi da tv ta tv bai da amfani sai muna so mu ɗan ji labarin kwallo haka mu ji labarin ce ai ko yanzu kun wuce kwallo ko ake so a ji labarin ku Ƙwaƙwalwa suka ce me yasa za a kai ice saboda duk mai jin rediyo bai da kwakwalwa kansa an ɓata tunaninsa da rediyo yake ba da amsa duk mai kallon tv yana ba da labarin fahimtarsa a kan tv ne duk mai kallon wasu kafofin watsa labarai tunaninsa ya ƙara na ku ku ana son a samu fikirar ku har suke cewa shi general ɗin ma wanda ke cewa yana ganin kusan arne ne fashi yana ganin inda za a samu wa'annan mutane za a fi ɗaukan a ɗauki musulmai su ne suke kusa da haka wanda ba sa shaye-shaye ba sa kallon tv za su yi sauki a ce musu wannan haram ne da a ɗauki kahiri ya riga ya saba da kaza ba a kallon kaza ba a kallon kaza ba a jin kaza kuma sannan za a dinga bin kafa irin wani bi an sake ku yan kaɗan haka ɗiba an sake ku kaza kaza hotel hotel ana nana duba kuna zuwa ko ba zuwa in kuna shaye-shaye nan da nan za a cire ka ciki to ga wannan ana nema dama na wanda na hakika na musulunci sai kuma ga musulmai su kuma sun shashance sun dolance wancan abin suke so idan ba mu mai da hankali ba za a waye gare su koma su rike can kuma ba dama mu je mu tabbi musu shine abin nan malamin limami ne daga cikin masu du'atu dokta ne ma nake nake ce masa ce eh, labarai an yi karo nake masa ni na fi shekara ban ji labari ba ban da ma rediyon jin labari abin da ya fito a bakin sai ke ce min to ya kake kake hudu ba sai a ah, to zan yi hudu ba dole sai da gidan rediyo kenan na tabbatar da abin da ke gidan rediyo ne na zama yaron su kenan ni ne mai musu sharhin abin da suka faɗi ko me a ciki me amfanin qur'ani da na sani me amfanin sunnan manzon Allah me amfanin fikira da shi gidan rediyon da ya zo ya ɗauki fikira ta yana son ko bai so rike ta in rike na yi rike na shi in eh, yanzu ba zai aikatu ba gaba ɗaya amma da za ki yi wa kanki kanki kaɗai kike da iko da kanki hatta ƴaƴanki a matsayinki na mace kin san baki da iko da su ƴan mijinki ji labari kina koya ƴaƴanki wannan sai kun yi rikici da shi to amma yanzu kina da ikon nuna kan ki danki wanda yadda sai kin ga ɗan da kike ba wa training akan wannan training ya fi wancan cin jaraba. za ki ga ya fi wancan ƙwaƙwalwa ya fi wancan fasaha ya fi wancan cin jarabawa daga nan sa gano cewar to ya aka yi ‘ya'yanki suke ne tsatso ‘ya'yan kishi yake ba haka ba ce to gashi na hana musu kallo da tibin da komai kar ki cire shi a ɗakin don in kin cire shi a ɗakin za ki samu abin da za ki faru da shi ki shiru ki daina kallon shi ki auna ƙwaƙwalwanki in ran da kika ji labari da wanda ba sai kin samu akwai bambanci eh? to kwarai kuwa kan eh kin ba gaskiya ne kin ma min da magana tun da ita aka yi karatu da safe din ainihin maganan fa'idojin kallo rashin kallo abin da ke ba da fa'ida sai da kirga fa'ida goma daban-daban fa'idan kakka kalla da illolin kallon abin da ke kawowa to haka ku bi a hankali karatun da kuke ba karatun na wannan ba kamar ita wacce take magana aikin ga yanzu ke juyar da ke zai wahala a za ce miki to ga kaza ga kaza ga kaza in kin ji su ba abun yana damun ki ba me isa saboda kin karanta ne bar mu dora akai eh, ko darascin kaɗai an yi bayyano ko bi aradin khafifin min ad-dunya yajhaduna amran nabiyyi ko sallallahu wa dinahu irda'an lil awami don su gamsar da awamu hatta la yaqta'u hadayahum ko nan ne muke har kasu yanke musu kyauta da suke samu wa musa'adatihim al-maliyya wa hatta yabqa lahum as ruhi har shugabancin addini ci gaba da zama a tare da su alaihi fa hadha ma'ana qawluhu ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzal ma anzalallahu min kitabi wa yashturuna bihi thamanan wa akbara ta'ala anna ma ya'kulunahu abinda suke karba suna ci kin ga wannan kina ne sawa'un sun ci a ciki ko a tufa suka sa ko gida suka yi da shi duk ma abinda suka yi da shi dai min rishwa fi butunihim innama huwa an-nar idh eh, huwa musabbibuha saboda haka nan ko kaka mutum da yana koyar da addini ya samu wani wuri inda yake yi don Allah wa ma'an gadabul jabbari wa gadabul jabbari fushin ubangiji ko ya tabbata ga duk wanda ya shiga wuta tunda ba son shi ne yasa aka kai shi a wuta ba fala yukallimuhum awwalan wala yuzakkihim thaniyan wala hum azabun alimu thalithah kama akhbara ta'ala alaikum assalam eh shi ne karɓar rashawan shi ne karɓar rashawan a mutum yana rage ‘yan wasu ‘yan abubuwa kama akbara ta'ala anhum eh, fil ayati eh, alkhamisatu was-sab'una ba'da al-mi'a annahum mutanen nan wa humul bu'ada sune ne satattu daga rahama istarau dalalata sun sayo bata bilhuda da shirya kaga suna kan tarbiya suka canza tarbiyan da suke ciki suka ɗauko karɓo tarbiyyan ɓata suka yafa wa kansu Alkufuru bil imani sun musanyo al'adun kafirci sun watsar da al'adun imani duk abin da ya same mu kenan ga tarbiyyar mu ta asali ga yadda muka ɗauko yau an wayi gari mun kwashi al'adunsu mun kwashi tarbiyyarsu mun watsar da famu aiko mun shiga inda muka shiga ku ko da na ake magana a da in ka harari mutum zai gane abin da ke nufi yanzu kun ka harare shi bai ma san abin da kai ba wal azabu bil magfirati kin ga sun karbo bata eh, azaba maimakon gafara ai annaru bin bil jannati sun musanyo wuta maimakon aljanna sun bar hanyar samun aljanna fama ajra a haula'i ya tsaurin idon irin waɗannan mutane alama afilla kan sabawa Allah wa ala taqahhumi fin nari kan wurga kansu a cikin wuta faliza qala ta'ala fama asbarahum ala nari ya al'ajabin haƙuri da za su yi a kan wuta shi ne wancan ya hasaratahum wa ya tsula buka'ihim yau malƙiyamati na'am akwai naharu yana cewa haza ta'ajibul lil mu'minina min halihim wannan ban haushi ne ga mumine suna jin haushin abin da suke aikatawa wa kullu hadha alladhi wa kullu hadha alladhi tamma duk wannan dinnan da ya kammala mimma tawa'ada Allahu bihi wanda Allah ya gargadi da abun din haula'il kafara li'anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi kinsan saboda Allah ya saukar da littafi da gaskiya littafin gaskiya ne saboda ai gaskiya aka saukar da shi ba za a wuce shi ba ba ilimin da za a samu ya tsallake shi mubayyina fihi sabilal hidayati yana bayanin hanyar shari'a da wannan abin din fiha cikin sa wa ma ya da abin da ainihin lisalikihi da abin da yake tabbatarwa mabiyansa minan na'imil muqimi daga ni'ima zaunanniya wa mubayyinan sabilal gawayati yana bayanin hanyar halaka wa ma yufdi bisalikihi da hanyar halaka dinnan take tsirgar da jefa masu bin shi ila ghadabillahi wa alimi azabihi yanzu idan misalin ana maganin cewar zamani zai yi kaza zamani zai kaza har yanzu wacce magana suna min kaikai ku lura yanzu hatta ku duba fa gyaran gashi wanda ake yi a zamanin annabi har yanzu yahudawa shi suke ba canza ba wanda za a bi ta gefe a kwantar da wannan haka ɗayan a yi masa shi da mahaka ba haka suke fa gobe har gobe ba tura idan sai ke yi ko da yake ba yahuda ne asalin to amma mu ko mun canza mun yi ɗari musamman mu baƙaƙe yanzu nan aka ga wannan dan kwallo da wannan sai su koma shi in an jima aka ga wancan yi da gemu daga jere wando sai a koma dauke shi in an jima aka ga wancan cowboy din da kaza sai a banna wannan abin da wannan in an jima an ga wancan yan wasan yan diraman da wannan shiga sai a koma dauke ta ba a canzawa hatta al'adu na bi'a ba a canzawa shi kuda yaƙi yanzu ai yasa kin ga saboda wannan magana za aka yi kwata kwata da mu ko da date za ka faɗi kwanan wata ka gaba za ka faɗi na musulunci ba saboda ka ci gaba sai dai ka faɗi na yesu ina ci gaba a ciki masu cewa yanzu zamani ya za a iya canzawa su ga su can su canza nasu ba sun shigar da nasu ta ko ina ba a matsayin gwamnati ce ba ta ce a'a saboda dagewansu iya siyasansu iya shige ficensu yanzu dole nasu a ciki yanzu ku duba da aka tashi aka yi mana wayo aka yi wa iya shugabannin mu wayo da aka tashi aka ce to yanzu misalin a Najeriya yaushe za a yi hoto sai aka ce lallahadi su ku wanda suka dage lallahadi kiristoci ne hutu za a yi rannan musulmi ne zai kare ya ce a yi hutu lahadi ya fi don mu aurar da 'ya'yanmu don mu yi ziyara don mu yi menene amma ga shirin juma'a kuna da hatta suratul juma'a misalin kace to ai saboda mu musulmai me isa aka samu ranar bid'a shi an samu mauludi gwamnati na bada hutu ranar mauludi yau misali yanzu ga kaddarawa ina jin yanzu muna tsakiyar waye ko waye ko yanzu yau karshen zaka tara akwai jarabawa akwai maku na waye za a je a yi yanzu ka taba jin a rayuwar kin taba jin saboda wayewar zamani an wuce an yi waye garin lahadi sai mu ne shashashu in an tashi mu ne wayewa ne ko gudan malmalewa eh? yanzu ina ga yau din nan yanzu cikin kunan in akwai wanda suke irin su kanar kanar din nan ko irin su kuna da lacca ga bayan azhar dole haka za ka yarinya ta tafi tiri tiri tiri dole za mu yanke ai ustaz ne ya ce shi ba abin da ya dame shi biyu na wucewa dole ne kawai ko ta kai ko ba kai kuma ma in shiga ciki ba kai saka shiga ba an kai masa magana musulunci ce kafi ne musulunci ne uba na liman ne jahilan banza jahilan kofi sokaye marasa kaza marasa kaza yan kauye masu tada fitina masu ta musulmi ne zai gaya maka haka karshe kila kirista bai ya gaya maka haka in kirista na ganin ce to sai je kunje kunje kun bata lokacin ku ko eh, kaza kaza kaza to kanka shigo amma musulmi bai baka ka shiga to yanzu shi ma wannan waye wanne su kiristoci suna waye suna bin addinin su wata can take cewa amin nan ga ta nan ba ta mutu ba tana cewa lokacin da suke NCE akwai wata kahira ce ta ita kaɗai ta shiga musu NCE jama'atu ne ta shigo ciki aka ce to me yasa baki tafiya maka take jama'atu ta fi sauki ita jama'atu za ta yi kuma ita kahira ce kuma sai ta yi kuma wallahi dole ne a daina karatu ran lahadi in an sa jarawar Allah ba ta zuwa kuma ba ta zuwa din kuma tilas aka waye gari sai dai a yi na musulunci in musulunci ake subject din musulunci ake ba ta ku ta yi kayan ku ne ita ba ta yi amma abin da shafi bangare kaza bangare kaza za a yi da ita don haka ba za ta zo ran lahadi ba ita kadai ta ci nasara kuma jama'atu to ga ta nan mai magana yawo <laughs> amma darussa masu irin nasu ba za a yi ba education ba za a yi ba saboda nan ita kaɗai ta juya mu ko ga muna ga muna me ba mu da shi muna da professors muna da doctors muna da menene mulki namu ne menene namu ne amma ba za mu iya barin aje juma'a ta inda ‘ya'yanmu ma'aikatanmu mu su zo masallacin juma'a ne tsaye inda za a ce yanzu misalin kaddarawa in mijinki ba da yana wurin aiki ba yanzu yana shirye-shiryen sha biyu na yi kusan a ce suna na suna jira ko tashi mana su shigo abin da ɗinsu kafin a ji masu zo su bauta Allah a ɗakko mas'ala mai mahimmanci mu zo mu karanta mu samu abin da ɗinmu a su ku can suna yi na sauran lahadi gaba ɗayan za ka tare a coci tun daga safe zuwa magariba ba mai ce ma as ah, kana da iko to ina waye wata ku shi ma wannan zamanin ne shi ma duk wannan wannan wayewa ne a aka je aka karanto shi wa fil aya a ayan al-akhira aya ta 176 akbara ta'ala annal ladina ikhtalafu wanda suka yi sabani fil kitabi taurati wal injili wa humul yahudu wan nasara lafi ada'in suna cikin adawa anin waqtilafin da sabani bainahum ani a tsakanin su ba'idu mai nisa na harudin na uku yana cewa wa da fi hada mushriku arab mushrikan larabawa sun shigo cikin wannan faqad talafu fil qur'ani sun yi sabani al qur'ani faqalu shi'run suna ƙur'ani waƙa ne waƙalu sihirun wasu suka ce sihiri ne waƙalu asafirun suna nan dai ciki wannan ya ja wannan ya ja can ci gaba wa sadaka Allah za da yahudu yahuda ba su gushe ba har gobe wan nasara da wa'annan kiristocin mukhtalifina suna ta sabani a junansu wa muta muta adina ila yaumi har yau suna cikin gaba haƙuri suka fi mu amma yadda take kulle da su da take a tsakaninsu inda a ce za mu yi gumma koma mu ɗinke malan da asirinsu ya tono sai dai mushkilar mun kasa haƙuri sakamakon saɓanin su fil haqqi allazi anzalahu Allah wanda Allah ya saukar da shi wa amarahum bil akhdhi bihi ya umurce su su yi riko da shi ainin fatarakuhu wa akhadhu bil batili suka kama ƙarya fa asmara lahum shiqa wannan ƙarya ta sama musu saɓani alba'idi mai nisa wannan su ne ma'anar ayati abubuwan da za mu fahimta a wa'annan ayoyi na ɗaya dai hurmatu kitmanil haqqi kun gan shi haramcin mutum ya ɓoye gaskiya ku duba a ƙasa ya da fihe kitimanu shahadati boye shaida allazi harrama kullahu wanda Allah ya hana ya shigo ciki kin son wannan abu ga yadda yake ana neman haƙiƙanin abu. in ba ki je kin faɗi ba kin shiga ciki bi qawlihi wa la taktumu shahadata kada ku boye shaida misalin ko da a ɗauko a maganan abin me yake da suna wace ce ta yi magana a cikinku kimi je wanke shi gata nan wannan mai kaza na ita ta yi magana sai ba abin da za ta yi shi kenan an samu an huta maimakon ci yarinkin can ɗan lungun nan su ne masu surutu su ne marasa mutunci su ne marasa kaza alhali cikin su akwai masu mutunci cikin su wata ma an ana musu faɗa kuka take yi shi to ya za a yi malam kun ja mana kaza ku fito filin ce wance ce mai kaza ɗin nan ga yanzu hijabi da mai kama mai hijabi na mai kama da kafa ita ce masu surutu da wance da wance suke surutu mai girman mutum illa in misalin wanda ya samu burkucewa tun su akwai tsofaffi wanda ga halin da suke fiti su karan kansu ma a gansu sun taso sun shigo cikin mutane wani abu ne mai abu mamaki to irin wa'annan kaga sai a kyale ya ana iya cewa mai magana nan su wance ne a akwai suna da akan basu. misali baba ke misali ainihin kaga an san akwai wata jatuma da ake ke mata baba to irin su zaka yi ana ma magana ta tashi ce kai sannun ku dai sannun ku dai sannun ku dai ya zaka yi da ita eh aka wannan sai hakuri to haka to Allah ta'ala Allah Allah sarki to Allah ta'ala ba ta lafiya Allah ya ba ta ladan ainihin wahalar da ake ciki na'am wala taktumu shahada eh, kuna ji kakku boye shaida wa man yaktumha wanda ke boye shaida fa innahu asimun mai zunubi ne qalbuhu zuciyarsa mai sabon Allah ne zuciyarsa ya riga ya lalace kin san kuma idan zuciya ta lalace fasadal jasad kulluhu na'am narjo ila al-asli hurmatu kitimanul haqqi shikenan la siyama idza kana lil husuli ala al manafi'i musamman ma in ya kasance zai kai mutane ga amfani dunyawiya na duniya malan aure asakan wajibi ne a fito a faɗi gaskiya na biyu tahziru ulama'il muslimina gargaɗin malaman musulunci nan malaman musulunci an yi magana maza ne ko mata ba a ɗauke ɗaya ba tun da masana aka ce min suluki maslaki ulama ahlul kitabi daga bin hanyar ainihin malaman mabuta littafi kiristoci ko yahudawa tun da aka kawo mana su sun yi kaza sun yi kaza an san mu ma za mu yi za mu dinga karɓan abin duniya mu kasa faɗin gaskiya saboda abin duniyar nan da kitimalihimul haqqa wajen ɓoye gaskiya wa ifta'in nafi da yi wa mutane fatawa bil batili lil husuli ala manafi'in madiyatin don kaiwa ga wasu amfani na duniya shine madiya muayyana za ga mutum saboda kuɗi da ake samu kuɗi kuɗi wannan kuɗi wannan kuɗi mala ya ja mana abin da ya ja mana sai kaga an waye gari an kasa fitar da gaskiya a yi ta wani a shiga nan a fita nan a tsuguna nan a tsuguna a can kuma ko zama aka ana tattauna ba a kawo dalilin da ya kawo na rikicin sai a ɗebo wani abu nesa a ɗaga ce kai malam kuɗi ya haɗa ku ya za a yakan kuɗin nan ku hutar da ku mm. akwai na a mai ɓoyewan ne ya ɓoye gaskiyar ne ai saboda yana samun wani abu ya ɓoye gaskiyar ne idan bayin ya faɗi gaskiya za a daina hulɗa da shi ko to saboda haka nan sai ya ɓoye gaskiya don mutane sai amfani da shi yadda za ki sakwarkwata wani abu za ki gano shi a buɗe haka a fili yanzu akwai mutane da dama ba su iya faɗin laifin abu kuskuren abu saboda in suka ce kaza ba kyau to yanzu yayin da ake yayin kaza sai ya gane sun bashe sun ce zamani kamar na yan uwanki su masu cewa zamani ai kaga gani suka yi ba za ta fi da su ne ba suna so su mallaki 'yan zamanin ne ai suka ga ga 'yan zamanin hisa ka ga 'yan zamanin masu karena su don gaskiyar magana yanzu ka bibiya za ka iske masu son gaskiya wanda su fito su aikata gaskiya mana 'yan boko sun fi abun ba ma ce wanda su ki kamata su fito su fada da gaskiya mu lokaci sai ga su ne suke tsayawa sai ai gaskiya abun mamaki ana zaton wuta a masaka a makera sai ga ta a masaka to haka saboda kanan mutane ba su za a zai me ra'ayinsu me ra'ayin samari da 'yan mata suke kai shi ke ne sau dawo kai yanzu mutum na canza karatunsa ya koma karatun samari da 'yan mata kawai ba don kawai ba ya samu karbuwa don a ce ana zamani karatunsa na zamani ne karatunsa na wayewa ne karatunsa na kaza ne ba don komai don a yi da shi kana nan zai kuma gama faɗin ƙaiƙe faɗi ci gaba da faɗin ƙarya kuma duniya ta daina harka da shi ba da duniya ce ba to ta ma kusa daina harkan da ma gaskiyar ka tsayawa to za a yi harka da kai a gaban abada ko ka tsufa ko ka yi mai wani zai ganka ne ma kawai zai kalli kai shi ya ga gaskiya ta ishe shi ganin ka kawai da ya ishe shi na'am sai bai kamata ba abun da ya fi cancanta kawai su wancan ne wancan ba ta da wuta ba ta da aljanna ana ce muku ku faɗi gaskiya ku faɗi gaskiya ke wancan ne idan suka muke rashin kunya sun ga matsayin ki kin dan jinin suka zai da tsohuwar banza tsohuwar wufi mu mu sai mu magani wallahi mu sai mu duka ki mu sai ana nan tun suna faɗa miki wannan sun dawo sun yi nadama sai to malam ba wai a gaya maku gaskiya ba muna faɗa muku gaskiya yaran na suna mana rashin kunya saboda in mun fito mun ce ga wanda yi kuma eh, za ku yi ɗauki mataki a kai to amma an sun zo sun mana wani abu malam ba ku ɗaukan mataki muna san abin ne domin za ta kai yaran nan sun kusa hana mana zuwa makarantar nan tunda in ka shigo aka samu yara kamar yan mata biyar haka ko shida kana shigo aje su keke da dariya ko su dinga habaicinka ko suna zagin ka da sauransu kaga in ba mutum na da zuciya ba sai daina zuwa makarantar ko ɗauko wannan rahoto ko kawo inda cancanta a duba shi idan misalin ya kaddara ma matakin farko za a iya ɗaukar rahoto a kai wa master idan abun ya gagana aka faɗi wa fo master abun nan bai wani abu ba ana iya ɗauka sai aka yi principal in abun ya gagara idan a makaranta na ne ko ɗauko ko gaya min eh, ni na san yadda zan yi da su daidai gwargwado domin menene duk wanda suka yi irin waɗannan alal hakika a ka'ida bai kamata makarantar ta zauna da su ba ba ku da ake nema ba ballanta na ce makarantar za su yi kafa makarantar za da duk abin da ake nema in ma ta gagara misalin babu kuɗi babu kaza in mace ɗaya za ta biya misali aka ce ta zo ta zauna ta yi dubu ɗaya da ɗari shida ya isa duk cikin malam ma ba mai karɓa sai ce to aje ta dubu ɗaya da ɗari kaza a zuwa a masallaci za mu yi kyauta don haka na sauran su tafi duk wata wacce take jin ba ta da kunya to an yi da ita magani likitanci ne makaranta asibiti ne aka buga aka yi rarrashi ba ta ji ba aka yi barazana ba ta ji ba aka yi fada aka yi fuffuka aka yi menene ba ta ji ba aka yi ɗan ƙaramin ladabtarwa aka ga duk ba ta yi ba mai kamata a yi ƙarshen ciwo operation ko to saboda kana sai operation operation kwa yanke ta daga makarantar ba yadda za mu yi da ita sai mu yanke daga makarantar in ma babanta ya taso ya zace shi dai gaskiya in za a kashe ta a kashe ta nan makarantar za ta yi to nan gaba sai dole mu buɗe makarantar disfilin irinsu amma kuma lallai wannan sai dai ku mata saboda disfilin 'ya'ya mata dole sai maza sai mata amma wa'ancan muna da ita namiji ne wannan ya gagare mu ya kaza ya magaci a ba komai akwai makarantar gagararu. wallahi za a sa maka hankwa hannu da kafa sai ka shekara shida tukun alabashi duk abokanka sun yi kuɗi in kuɗin ne sun wuce wani ya gama jami'a wani ya gama kaza alabashi kai ka dawo baka iya komai ba tun da baka ji da ka janyo wa iyayenka zagi ka janyo musu Allah ya isa ka janyo musu kaza kullum ka ɗauko wannan ka bugi wancan ka fasa wancan kai ka ciro wuka ka yanka wani kai mai a'a ba komai uba ya zo yana kuka ne na rasa yadda zan yi ɗana ya gace ba komai da yadda za a yi ya shirin ka kawo kuɗi ba da kuɗin abinci kawai mu kai shi can a ɗaure shi hannu da ƙafa su dama wancan aikin su ran haka ya fi da kana a ɗakko magana ko matan ne a zo a faɗa min cewa sun niki rashin kunya saboda kin ce game surutu ainihin ta jajajaje ni wallahi da ni ce sai na duddur tsohuwa sai na ci mata mutunci munafukai tsofaffin banza an girma ba a yi karatu ba jahilan banza na san irin bakaƙen maganganun na akwai su ba komai haƙuri zo a faɗa mu dan ɗauki mataki in Allah fa yarda na'am akwai haru ko haru ku dubo haru. lamba na biyar ya shahadu lahu hadithu ko man su'ila an ilmin wanda aka tambaye shi daga ilimi mahu ya ɓoye an gane ga mutum gaskiya ya ɓoye bai ba Hullahu yau yawmal qiyamati Allah zai masa linzami ranar tashin alkiyama bili jamin min da linzami na wuta yau ko ki kalli linzami na wuta yau ko ce aka ce kalli buta shayi kaga in ba a kunna ta ba lahiya lahiya amma ana ce an zuba ruwa a cike ana kunna ta kaga yadda ruwa ke watsal watsal to haka za a sa mutum karfin a baki a ɗaure gan shi kenan sai a kunna wutar to ki ga min ko irin yadda zai yi ke kaddara ce mutu akai masa haka da da mutuwa da ya mutu amma la ya mutu wala ya haya haka za ran da duk isan gaskiya gobe kiyama haka za a sa wannan abun a wuta a kunna ta wutar lahira kun sani ta ninka ta duniya sau saba'in da da mutuwa da to haka nan tun kafin a je tashin kiyama ma kafin a je wuta shi dama wuta yake haka za ta dinga ta maula da shi ya tsaga sama ya faɗi ya yi kuka ya yi menene ya yi amai ko kallo ba a yi to yaushe za ka je kallo kana fama da kanka saboda haka nan baka in kaga ana yin kusa kai ka canza bu to na uku shine at tahdhiru gargadi min al al-Qur'an al karim gaddama akan al-qur'ani mai girma lama lima yufdi ilayhi saboda abunda gaddama ke kai mutane min al-ada'i wa shaka'i alba'idi mai nesa ta mutane bainal musulmi na mai nesa tsakanin musulmai to haka za a haƙura mun ja lokaci da yawa ma dai sai a ɗauko mana wancan salam eh? eh